Wata takarda mai ɗauke da sa hannun sabon shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya Emmanuel Ibe Kachuku ya yi bayani cewa manyan daraktoci da aka sallama su ne Ian Udo, Adebayo Ibiroba, David Ige, Dr. Atahiru Yusuf, Dr. Dan Efebo, saura sun hada da Bernard Oti, Aisha Abdurrahman da Joseph Tama Dahwa. Waɗannan manyan daraktoci takwas dai tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ne ya naɗa su. a shekara 2014. Tuni har masu ruwa da tsakiya a harkar man fetur suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da sauye-sauyen da aka yi a ma'aikatar man fetur ɗin. Abubakar Mai Gandi shine mataimakin shugaban ƙungiyar dillalin man fetur ta ƙasa. Eh wannan canji da aka yi ya yi daidai. To shi kai ne wannan da ya zo dole zai kama taitayin shi. Domin ya tabbatar da cewa idan aka yi abu wanda ba daidai ba to komi shi ma yana iya faruwa a gare shi. Muna yi mishi fata alheri zai tsaya ya kwatanta gaskiya kamar yadda shi ainihin shugaban ƙasa muhammadu buhari ke magana ko da yaushe ya tabbatar da cewa ya bi umarnin doka da oda saboda haka mu abin da muke so mai ya ɗan ma samuwa amma har yanzu muna tinkarar matsala babba matsalar da muke tinkara a nan ita ce waɗannan depot-depot da dpr ta je ta rufe to a halin da ake ciki yanzu su duka ba su lodi sa'an nan depot ɗaya ne kawai har yanzu a cikin garin lagos din ke sai da mai kamar yadda nnpc ta ce a sai dama mu 'yan kasuwa wato shine nipco waɗannan depot tun da har suna da mai a ciki kuma mu riga mun biya kuɗaɗen mu a tilasta musu su sai da mai ɗin akan farashi domin mu ma mu je mu ɗauko shi mu zo mu sai da mu talakawa akan farashi Mazauna birane musamman na Abuja da Legas na shiga gidajen mai su cika tanki matukar suka ga dama ta samu domin gudun ko ta kwana na rashin tabbas ɗin samuwar man. Malam Hussaini Zakariya na daga mazauna Abuja da ke zama cikin wannan fargaba. kusan kowane mai mota yana da haka in ban sha man ba zan ce a je a sha nan da nan idan ai zamana cewa an amintar da mutane su ma sai da man da masu shan man cewar akwai mai wadatacce kuma ba za a kara kuɗin mai ko a rage kuɗin mai ba kowa ya sayar mai zai dawo kamar da ba ana Abuja kaɗai ba a duk Najeriya gaba ɗaya kuma muna fatan haka ta faru daga cikin canjin da muke fatan Allah ya kama na alkhairi 'yan Najeriya dai yana fatar su wayi gari ya zama ba matsalar karancin mai da rashin sake haddasa sayan lita kusan 200 ko 300 a bakar kasuwa daga naira 87 a famfon hukuma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.